أو صفي ولم يقل صوفي وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك وهذا عرف حادث وقد تنازع الناس أيهما أفضل مسمى الصوفي أو مسمى الفقير ويتنازعون أيضا أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر وهذه المسألة فيه نزاع قديم بين الجليد وبين أبي العباس بن عطاء وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل قال أتقاهم قيل له ليس عن هذا نسألك فقال يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله إبراهيم خليل الله فقيل له ليس عن هذا نسألك فقال عن معادن العرب تسألوني الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم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 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna al-furqan baina awliya rahman wa awliya shaytan wanda kuma wannan shi ne darasinmu na 26 ko idan ba manta ba fasalin da malam ya kulla wanda yake magana akan su kansu waliyai bayan bayanin da Allah ya yi a game da waliyai da bayanin da ya yi na alamar waliyi cewa wanda yake imani yake tsoron Allah to ya zan yi ai su za su gaya wa ni kan ai ba zan fasa karatu ba dan ba aji ina mai gyaran bayan abun ba na bayanin su wane ne waliyai ya faɗi alama guda biyu rak waɗanta ce take bayyana ko ne ne waliyi allazi na amanu wa kanu yattaqun to shine yake kuma bayanin cewa shi wali ba wani mutum ne da yake da wani suna nashi na musamman ba sabanin sunan da Allah ya sa wa musulmi a kira mutum musulmi ko mumini ya da wani suna na musamman da za a ce wannan sunansa ne shi in yana waliyi zai sa wa kansa wannan sunan kamar yadda ba shi da wata sutura ta shi ta musamman a ce ga suturar waliyai Ta yadda waliyai suke sawa ko hula ta musamman ko takalmi ko a ce akwai wani gida na musamman irin na waliyai wanda in ba waliyi ba ba mai shiga irin gidan ko in kana waliyi dole ka gina wa kanka irin wannan gida kuma waliyai a ko ina ana samun su duk inda aka samu mai imani mai tsoron Allah an samu waliyi ana samun shi a cikin nau'ukan mutane daban-daban ana samun waliyi a cikin malamai ana samu a cikin attajirai ana samu a cikin sarakuna ana samu a cikin talakawa ana samu a cikin masu wadata ana samu a cikin maza ana samu a cikin mata saboda haka sha'anin walittaka ba wani abu ne da aka yi masa iyaka aka ce ko sai malamai ne za su zama waliyai ko sai shehinai ne za su zama waliyai duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu a gurin Allah to sunan shi waliyi ko ka kira shi waliyi ko baka kira shi ba Allah ya kira shi da waliyi saboda ka waɗannan sifofi guda biyu rak su ne sifofin da za ka fahimci ko ake sa tsammanin mai su shi ne waliyi amma duk wasu ƙare-ƙare da aka riƙa yi na wasu sharuɗa da wasu hanyoyi da ake ganin duk wanda zai samu walittaka sai ya bi su su ne malam yake so ya gaya mana cewa waɗannan ba su da asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kowa in ya musulunta ko a ce musulmi ko a ce mumini sannan daga baya ake bayanin wani sahabi ne saboda a tantance wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi imani da shi ya mutu akan imani da wanda bai zama da manzon Allah ba ko da kuwa ya yi imani da shi bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai aka rika tantance kuma sahabi a ce wannan sahabi ne wannan tabi'i ne dan a ce kamar yadda za a ce wannan ba Kano ne wannan ba Katsina ne don a tantance mutumin Kano da mutumin Katsina da mutumin Daura to wannan ta gaba shi da alaka da sanya wani cikin waliye ko fitar da shi in an ce mutum mumini ne ko aka ce shi musulmi ne ko aka ce shi sahabi ne ko tabi'i ne wannan duk wani abu ne wanda yake nuna abu guda ɗaya ana iya samun wato waliyai waɗanda suke masu tsoron Allah a cikin kowane sulfi kamar yadda Malam ya faɗa to shi ne nan yake so ya gaya mana a batun sufanci da asalin kalmar sufanci da inda ta samo asali domin wasu suna ganin ba a samun waliyi sai a cikin sufaye ko duk wani sufi waliyi ne ko in kana son ka zama waliyi sai ka riƙe wata tsarika ta sufanci sannan za ka zama waliyai ko sufaye su suka yadda da waliyi wanda ba sufi ba bai yadda da waliyai ba to ne ibnu taymiya yake so ya fito mana da asirin asalin ma kalmar sufancin daga ina ta samo asali dan ka ƙara fahimta cewa ai ita wannan kalmar sufanci ba ta da alaka da batun walittaka tunda daman can akwai waliyi din tun kafin a samu ita wannan kalmar sufi din ashe kaga ba ita ce take tantance ma waliyi ba ko a ce sai mutum ya zama sufi sannan zai zama waliyi ko duk wanda yake sufi ne to waliyi ne to shine yake cewa wa kana salaf yusammuna ahla ad-din wal ilm al-qurra magabata sukan kira ma'abota addini da ma'abota ilimi sukan ba su sunan alƙurra sukan ce da su alƙurra'u alƙurra'u ba ana nufin kawai makaranci ba ana nufin masu yin ibada malamai ko kuma masu ibada to ana ce da su alƙurra fa yadkhulu fihim al-ulama'u wan malamai da masu ibada duk sun shiga ƙarƙashin kalmar alƙurra kamar yadda wani yake cewa laqad ba'a shahrun dinahu bi khariqatin faman ya'manu al-qurra'a ba'daka ya shahru kaga anan ya kira shahar qurra saboda yana daga cikin malamai a zamanin sa ya ya sayar da addinin sa da yar jakar kuɗi kaɗan domin an zarge shi ne da cewa ya sace ma wani abokin tafiyarsa kuɗin sa shi kuma makaranci ne shi da yake cewa to shaharu ya sayar da addinin sa da wata jakar kuɗi kaɗan faman ya'man alqur'a ba'daka ya shahar to wai zai yarda da makaranta bayan abin da kai kaga kuma duk wani wanda zo da siga ta malitta sai a yarda da shi sai a ce kyale su da nan shaharu duk makaratun da alqur'ani da neman ilimin da ya rika fita gari gari kuma gashi ya taba kawo wani za ka fi yarda da su a shahid anan kaga ya kirawo waɗanda suke makaranta ko masu ilimi da kalmar alqur'a ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء سنة سونا صوفية يزول دقبايا يقعر دقبايا هكذا سونا الفقراء يزول دقبايا واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوفي سونا الصوفية أسلنسا wato sanya tufafi na so, sanya tufafi na gashin dabbobi wato tumakai ko abin nan raguna ko abin nan ko tumakai mala yace hadha huwa sahih wannan ita ce magana mai inganci wajen tantance asalin kalmar sufiya asalin kalmar sufiya an samo ta ne da kalmar as-suf as-suf kuma ana nufin gashin tumakai وقد قيل إنه نسبة إلى Wasu kace a'a ai Sufiya. asalinsa an samo ta ne daga safwatul fuqaha wato malamai tatattun malamai masana Allah Wakila wasu kace ce ila sufa ibn ad ibn tabaqa qabilatun min al-arab kanu yu'rafuna bin nusuk wasu suka ce a asalin sufiya ana jingina su ne zuwa ga wata kabila sufa kabilar sufa wata kabila ce daga cikin kabilun larabawa shi sufa ɗin sunan shi al sunan shi al ibn murra ibn akhi bani tamim ibn murra to kabilarsa wato 'ya'yansa da jikokinsa su ake cewa sufa domin shi aka fara yi wa wannan laƙabi sufa in a jahiliya ne wannan kafin zuwa musulunci an ce wata mata ce take ta haihuwar 'ya'ya mata sai ta yi bakancan in Allah ya ba ta ɗa namiji to za ta kai shi gindin Ka'aba ya yi wa Allah hidima. To shi ne sai ta samu wannan ɗan wanda aka sa wa albaus shi ne ta haɗa shi ta kai shi gindin Ka'aba ta ajiye shi domin ya riƙa yi wa in ya girma ya riƙa yin hidima ga alhazai. To sai zan ‘ya'yan su shi wannan mutum da suka taso suka girma da jikokinsa sai zan su riƙe wannan mukamin su ne suke ba da umarni ga alhazai a fita mina daga mina a tafi arafa daga arafa a dawo a dawo mina suke ba da izini su ce lokaci yayi yanzu a tafi lokaci yayi sannan suna yi wa alhazai hidima wato sun shahara da wani abu na nau'in bauta tun a jahiliya saboda haka duk wani wanda yake shi ma ya killace kanshi domin bauta sai a rika jingina shi da wannan kabilar a ce da shi sufi haka wasu suka faɗa wakila ila ahli sufa wa qila ila ahli sufa sai suka ce a'a ai asalin kalmar ko sufi ana jingina ta ne zuwa ga ahli sufa ahli sufa kamar yadda muka yi magana a baya su ne talakawan sahabbai da suka yi hijira sun bar dukiyoyinsu sun zo madina kuma ba su da dangi a madina kuma ba a samu wanda yake da gurin da zai ba su masauki ba sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su zauna a masallacinsa a nan suke zaune har lokacin da mutum ya samu gurin da zai koma ko ya samu kuɗin da zai gina gidansa ko ya sayi gida sai ya yi ƙaura kuma ya koma gidansa to wanda suka zauna a wannan gurin shi su ake kira a ahli sufa ko suka ce ai su ma sufaye asalin su ne waɗannan da suka zauna a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun tsare kansu ne domin bauta kawai sun ki fita ko ina sun tsaya a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam nan suke yini don su bauta wa Allah ba sa fita kasuwanci ba sa fita komai sai dai zauna idan lokacin ibada yayi sallah yayi ayi sallah da su lokacin ba sallah ba kuma su ta zikiri suna tasbihi to haka duk wanda ya ce kansa sufi to yana jingina kansa ne zuwa ga waɗannan mutane wa qila ila safai wasu suka ce a'a ai shi sufi asalin kalmar daga safa ne safa shine tacewar zuciya safa'un nafs safa'ul qalbi min al-kadar wato tacewar zuciya da tsarkinta daga dukkan wani gurɓataccen hali ko gurɓatacciyar aƙida saboda ka sufi shine wanda ya wanke zuciyarsa suka ce ne wanda ya wanke zuciyarsa ya tsarkake ta ba ta kunshe da wani abu na kullata ko jiji da kai ko riya ko girman kai ko ganin fifiko a kan wani banda Allah babu abin da yake cikinta suka ce to wannan shine sufi daga kalmar safa'u ne safa'ul qalb tacewar zuciya da tsaftace ta wa qila ila safwa ci an wasu ka ce a ai kalmar daga safwa ne safwa sune zaɓaɓɓu, zaɓaɓɓu cikin halittar Allah wanda Allah ya zabe su ya fifita su ya ba su wani ƙarfin hali da ƙoƙari wajen ibada saboda ka su zababbun Allah ne haka aka ce sufi ana nufin zababbe wanda Allah ya zaɓo shi cikin jama'a ya fifita shi akan sauran ta hanyar yawan ibada da zikiri da hailala da tasbihi da tsoron Allah kaga kullum zuciyarsa tana tare da Allah zaɓaɓɓen Allah ne to daga nan aka samo kalmar sufi wasu ka ce a'a kalmar sufi an samo ta ne daga Asafin saffil muqaddam da yadda Allah ta'ala sahun da yake gaba ga Allah wato sahun gaba a gurin Allah a fadar Allah Kaga sufi shine wanda Allah ya matso da shi kurkusa da shi, ya zama shi a sahun gabe yake a cikin fadar Ubangiji. Saboda ka kaga a cikin halitta ya samu ɗaukaka, ya samu fifiko, ya ɗara dukkan wani wanda bai bi tafarki irin nashi ba. haka dan suna sahun gaba aka ce da su sufi, sufaye. Mala ya ce wa hazi aqwalun da'ifa, duk waɗannan maganganu ne masu rauni. فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي da duk wanda ya fahimci harshen larabci zai san nisba zuwa ga waɗannan abubuwa da aka ambata ba za ta zama sufi ba ga wanda ya san ƙa'idar nisba a larabci idan an jingina su ne zuwa ga suffa ahalin suffa to sai a ce suffi ba za a ce su ina wannan wawu ina ta ina aka samu wannan wawu din kaga wannan wawu din ta tona asiri ya nuna kenan ba suffa bane idan kuma ila safwa ne ko ila safa sai a ce safa'i safa'i ba za a ce sufi ba safa'i idan ya zan nisba ce ila safa ko safwa a ce safawi idan ila safwatul fuqaha ko ila safwa sai a ce safawi idan kuma ina saffi ne sai a ce saffi to kaga dai su bi da yaki fitowa anan to kenan ba su da alaka da wannan abin da kuka ji ba da alaka da sufaye har gara ma sufa shi wancan mutum na jahiliya to kaga an koma da kai zamanin jahiliya abu ya lalace ce kai an talinka zamanin jahiliya ka bayyana a ce ka bar musulunci ka tsallake sa akwai duk ka tafi ka jingina kanka da zamanin jahiliya to kaga wannan ba ba dadin ji Za ka su ba za su yadda da wannan ba ko da kuwa nisbar za ta zama ta ta yi mizani na larabci to ba za su amince ba a ce sufa da sufi za su tafi daidai saboda haka kun kuna kwaikwayon wata kabila ce a jahiliya to kaga ba zai amince da wannan ba amma ka ce asalinsa su ne su abu huraira kaga zai ji daɗi zai yi tsalli. ka ce da shi asalinsa shine tacewar zuciya safa zai ji daɗi to amma kuma ka ki amincewa da wannan domin ka'idar larabci ta ki baka ta ki bada wannan damar to kuma waɗannan tarifa din duk da ibnu taymiya ya kawo ba wai shi ƙirƙiro ba su da kansu su sufaye su suka rika faɗar waɗannan maganganu? wani ya ce asalin mu kaza ne wani ya ce a asalin mu kaza ne wani ya ce daga safku ne wani ya ce daga safa ne wani ya ce daga suffa ne kowa yana faɗar abin da ya ga dama wannan me yake nuna maka yana nuna maka abin bai da asali in yana da asali kai tsaye za a fahimta da an ce malikiya me asalin malikiya qaulan wahidan imam malik hanbaliya ahmad ibn hanbal hanafiya abu abu hanifa shafi'iyya imam shafi wato qaulan wahidan ba za ka samu ana ta wato kama kama ba a ce kaza wani ya ce kaza saboda abin yana da asali amma wannan tunda abu ne wanda yake ba ya da tushe ko tushensa ba mai kyau bane to kowa zai yi kokarin ya gyara abin dan ya zama ya karbu to in ka faɗi naka abokinka da yake wani wuri bai san bai ka faɗa ba shi kuma aka tambaye shi wani abu zai faɗa shi ma wancan aka tambaye shi wani abu zai faɗa to kaga wannan shi yake nuna cewa shaci faɗa ake yi in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun to kawai kuke bi da shaci faɗi in ba haka ba to a ce a kawo magana guda ɗaya ji bakin ku ya haɗu guda ɗaya yanzu duk wanda yake ba malike zai ce maka asalin mazhabar malikiya Imam Malik ba haka samu wani ya jingina ka zuwa ga maliku daban wani malikun daban ba ya ce mu asalin mu wani maliku ne a basara ko mu asalin mu mulki ne sarki ne ko a'a za ka ji magana ɗaya ce wanda ya nuna maka asalin sananne ne kowa ya san shi to kaga tun daga nan za ka fahimci cewa ita kalmar sufi ba ta da alaka da wani taka tunda an ma kasa tantance ina za a sata shi Allah ya yi bayanin wali kuma waliyin nan da man can akwai shi tun da Allah madaukakin sarki ya saukar da shiryarsa a doron ƙasa akwai wali fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka tun san da Allah ya saukar da Annabi Adam alaihi salam a doron ƙasa ya ba shi shiriya to duk wanda ya bi shiriyar Allah shine masoyin Allah kaga ashe akwai walittaka tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shiriyarsa ga dan Adam haka annabawa sune safuwa tatattu a cikin waliyan Allah har zuwa kan annabi har zuwa kan sahabbai manya manya har zuwa kan tabi'ai duk waɗannan waliyai ne kuma dukkanin su babu wani wanda aka kira shi sufi kaga ashe ba wato rigima ce kawai da daru ka zo ka ɗauki walittaka kawai ka sa ta a cikin batun sufanci ka ce sufaye su suka yadda da wali wanda ba sufi ba zai yadda da wali ba ko a sai ka bi ta cikin sufanci ka zama wali in ba ta haka ba to komin tsoron Allah ka da imanin ka ba za ka zama wali ba in kuma za a zama wali ba tare da sufanci ba to me amfanin sufanci kenan ba ya da wani amfani to da wannan magana da Ibnu Taymiya yayi wato wajen ya za zaƙulo asalin ita kanta wato shi kansa wannan batun sufanci din sanin kowa ne cewa a zamanin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mu'minai mu'minai ake kiransu ba mu taɓa jin wani sahabi an ce da shi sufi ba ba ka taɓa jin an ce abubakar a sufi ko umar a sufi ko usman a sufi sai ka ji ma wani babbara kwai haka ko so za ka ji babbara kwai amma kalmar al-mu'min abubakar al-mu'min al-muslim za ka ji babbara kwai to kaga wannan ita ce shine sunan da aka sani abu ka ce abubakar as-sahabi yayi ko bai ba ba wanda ba zai zai ji cewa ban kai kuma kowa zai na'am ba wanda zai ja dan ce abubakar as-sahabi umar as-sahabi al-mu'min al-muslim kaga waɗannan sunaye ne masu asali ko kace al-muhajir ko kace Jabir ibn Abdullah al-Ansari kaga duk sunaye ne masu asali wanda sahabbai suka kirawo junansu da shi alqur'ani ya tabbatar da wannan wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar to haka al'amari ya ci gaba da tafiya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zan yana umartar sahabbansa da bautawa Allah amma dukkan wani wanda yake kokarin ya wuce iyaka wajen bautawa Allah ta hanyar shigo da wasu abubuwa da hankalinsa zai yi zai yi mata barbararsu zai yi kokari ya aka da mutane guda uku da suka zo suka tambayi mata annabi sallallahu alaihi wasallama game da yadda yake ibada suka gaya musu yadda yake sallah da yadda yake azumi da sauran ayyukansa na ibada sai mutanen nan uku suka ga kamar su ya musu kaɗan suka ga cewa shi manzon Allah ai manzon Allah ne Allah ya gafarta masa mata kaddaba min zambi wa mata akhara su kuma ya kubayi ne suna buƙatar su ƙara ƙaimi sama da yadda manzon Allah yake yi dan sai yace shi sallah zai rika yi da'iman ba zai yi bacci ba wani yace shi azumi zai rika yi kullum ba ranar da za a gaishe ya ci wani abu wani kuma yace shi goma zai auri mata ba da aka zo aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai mimbar yawo yace me ya mu wasu mutane ما بال أقوام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم به ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا bai ɗaure musu gindi ba yace me yasa wasu mutane me yasa me su ne za su je suna magana su ce kaza su ce kaza yace to na fi ku sanin Allah na fi ku sanin waye ne Allah na kuma fi ku tsoron Allah amma duk da haka ina sallah qiyamul layl kuma ina yin bacci sannan ina azumi wata rana wata rana in in ajiye Aisha take cewa wata rana manzo Allah wani lokaci in yana azumi kai ka ce baya ajiyewa wani lokaci kuma in ya bari sai ka ce kamar ma baya yi ce kuma ina auren mata haka duk wanda ya ce ba baya son sunna ta ya rika kwaɗayin barin sunna ta to ba ni ba shi kaga sai yayi yayi maganin wannan bai bar wasu sun fito da wata hanya ba ta musamman wacce ta saba ta shi da aka gaya masa a ga wata ta yi bakance ana ta ita haula ta yi bakance ita za ta yi za ta tafaji a kafa ita ba za ta hau abin hawa ba wato saboda ta nuna cikar tsoron Allah da da gudun duniya da kuma wahalar da kai saboda Allah kaga manzo Allah ce buruha faltarka faltarka bi ku umarce ta ta hau abin hawa Kaga shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yin haji sai akan abin hawan dan ka dauka cewa in ka fi shan wahala ka fi lada ka kirkiri shan wahala da gangan ba wacce ubangiji zai kaddara maka ba a'a kai ka nemi ka sha wahala da gangan wajen ka kowa lada annabi ya nuna ba haka ba lokacin da Isra'il Abu Isra'il wani wani mutum da annabi ya zo gan shi tsaye a cikin rana yace wannan ba ka ce ai wannan Abu Isra'ila ne me ya faru A ce ai shi yayi wannan mutum yayi bakance azumi zai yi ba zai ba zai magana da kowa ba kuma kuma ba zai zauna ba kuma ba zai shiga inuwa ba wato dan ya nuna wa Allah cewa shi ya duk wahala ya sha saboda Allah annabi yace ku umarce shi ya ya shiga inuwa ya zauna kuma ya mutane magana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada damar kofa bude wannan kofa ba da sunan bautar Allah a yi ta kawo abubuwa na karawa akan wanda shi ya koyar sai ya hana wannan to al'amari sai ya tafi yadda ake so duk wani wanda ya dan motsa zai yi wani abu da tunaninsa da hankalinsa ba yadda shari'a ta dora shi akai ba sai manzo Allah zai nuna a'a ba a haka to kaga irin wannan yanayi ba yadda za a samu ko zai yi ba zai yi ba <laughs> da babu maganar ka kirkiro da tunaninka ko ka nuna Allah iya yi Abin da bai sa ka ba ka nuna kai za ka yi dan ka birge shi manzo duk bai bude wannan kofar ba duk wanda yake son ya sadu da Allah to ya biyo ta sunnarsa ya yi abin da yayi ya bar abin da ya hana in ya haka ya gama komai to haka wannan bata samu ba a lokacin sahabbai bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ma sahabbai ba su ba su bar mutane sun yi abin da su ga dama ba da zarar suka ji labarin bayyanar wani yana kokarin ƙare-ƙare nan da nan sai su je su saka masa birki kuma nuna masa abin da yake yi ba daidai bane kamar kisa Abdullahi dan Mas'ud da mutanen da aka zo an gaya masa da sassafe Abu Musa al-Ash'ari ya zo same shi da asuba yace to ya Abu Abdurrahman ka kawo dauki ga wasu can na baro su a masallaci wani ya tashi yana ba su wududdai ɗari tasbihi ɗari hailala ɗari abin nan kabbara ɗari ya ce ku yi kaza ɗari su yi ana yi yana yi suna bin bayansa nan da nan Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'ud ya je ya same su a cikin masallaci a Kufa yace laqad ji'tum bi bid'atin zulma aw wafaqtum Muhammadan wa ashabahu illa kun zo da wata bid'a kaga kira abin bid'a kun zo da wata bid'a kaga ashe kaga abin da ya saba sunna kace bid'a ba zafi bane wannan shine daidai kun zo da wata bid'a ta zalunci yanzu kun bi Muhammad da ashabansa ilimi a wata wayar yake cewa da su ko dai ku zan kun fi annabi da sahabbansa ilimi ko kuma kun bude wata kofa ce ta bata wanne ne daidai sun bude kofar bata ne dan kuwa ba wanda daga cikin zai bigi kirji ya ce ya fi manzon Allah ko ya fi sahabban manzon Allah ilimi bai isa ba suka ce ya ba Abdurrahman lam nurid illa alkhair Abu Abdurrahman ba alkhairi muka nufa abin nan fa istighfari tasbihi hailala me a ciki irin yadda ake gaya mana kuma tace lam nurid illa alkhair alkhairi muka nufa tasbihi ne da talili da tamini to menene a ciki yace da su fa kam min muridin lil khair lam yusib mutum nawa ne ya dirkaki alkhairi amma ya kasa cin masa yana tsammanin alkhairi ne amma ba alkhairi ne yake dirkaka ba wani abu da daban yake dirkaka saboda haka niyyar ku ba za ta gyara abin ba kada wani ya ce ai a kyale suna da kyakkyawan niyya a kyakkyawan niyyar ka daban aikin da za ka yi daban haka shi aikin da ba shi da asali ko Allah ya hana kyakkyawan niyya ba ta gyara shi ba dan mutum ne ya yana kwankwada ya ce kudin zaki ke sha shi da kyakkyawan niyya ko ya ce ma zanzan ina kyakkyawan niyya akan abin da kaga da ya aikin banza ne kamar wanda ya ce shi shi yi zina da wata arniya dan ya ci mutuncinta kaga da ci mutuncinta wai kaga da na yayi da kyakkyawan niyya to kaga shi ya ci mutuncin kansa ita ce ta ci mutuncin sa ba shi ci mutuncin sa ba ta bata masa addinin sa ta bata masa rayuwarsa saboda haka kyakkyawan niyya ba za ta gyara abin da yake laifi ba abin da ba shi da asali za ka koda za mu ce wane niyyar sa mai kyau ce wannan ba za ka hana kuma su yi abin da ya ba daidai ba wanda shi shine tafarkin masu adalci idan zo kula cewa niyyar mutum mai kyau ce amma kuma ya kasa cimma daidai sai su yabe shi wajen kyan niyyarsa amma kuma za su tsaya da shi ci gaba da abin da yake yi ba sai a faɗakar da shi cewa abin nan da kake ya saba wa doron shari'a ya saba wa doka wannan niyya ta ka ka rike niyyarka amma abin da kake ka bari to da haka sahabbai a zamanin su ba su kyale wannan ya ci gaba ba lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya ji labarin wani da ake kira Mu'abbad ibn Yazid Yazid al-Juhani al-Ijli Mu'abbad ibn Yazid al-Ijli mutumin Kufa ne ya fito da wata hanya wanda yake kiran mutane a kanta na cewa su ƙauracewa yawa eh, su ƙauracewa cin abinci da cin kayan daɗi da sa sutura mai kyau su su yawaita ibada su yawaita a sallah ba kakkautawa ƙarshe ma ya fitar da su daga cikin gari aka kuma can bayan gari suka yi bukkokinsu inda za su yi ta yin sallah ba kakkautawa kuma za su ci abinci mai daɗi ba to Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud da ji wannan shi ma sai da ya je ja sa, duk da dai bai ji maganarsa ba bai ji maganarsa ba ya ci gaba da abin da yake to wannan a zamanin safai safai ba su zura ido ba sun rika tsawatarwa kada a bari wani abu bid'a ya shigo addini haka abu ya ci gaba da tafiya har lokacin da aka fara samun bayyanar waɗanda suka bawa kansu siga ko sifa ta su ta su ne masu gudun duniya dalilin bayyanar su kusan a zamanin sayyidina ali tun ba lokacin ƙarshen khalifancin na Usman lokacin na Ali an samu fitintinu wanda wasu makiya musulunci suka zo suka haddasa a cikin musulmi aka yi kashe-kashe da rigingimu to wasu abin yana damu sannan kuma daular musulunci ta ƙara faɗi a wannan lokacin musulunci ya shiga wasu ƙasashen da ba a tsammanin musulunci zai shiga wata rana irin su Farisa da daular Farisa ta rushe tun zamanin na Umar haka nan ga daular rumawa ana ta cinta da yaƙi ana ta cinta zamanin sayyidina abubakar har aka zo zamanin sayyidina usman to ana ta cin wannan daular da yaƙi ana ta kwakwace garuruwa kamar su sham da suke karkashin su duk aka kwato suka dawo hannun musulmi baitul maqdis ta dawo hannun musulmi aka samu sababbin musulmi daban-daban sun shigo musulunci sannan kuma hanyar rayuwa ta ƙara yalwata ga musulmi abinda da musulmi yake wahalar samu na abinci ya zan ya sauƙaƙa don haka sai aka samu mutane da yawa sun raja a kan duniya wannan ta sa wasu suka ga ya kamata su fito su yaƙi wannan abin na raja'a da mutane suka yi a kan duniya da neman da neman da tara ta da da cin moriyarta haka sai aka samu al ko az-zuhat ana kiran su at-tawwabun ko al-bakkaun su lokacin ba fara ce musu sumaye ba at-tawwabun ko al-bakka'un at-tawwabun wato sun tuba daga irin rayuwar da mutane suke yi ta shantakewa da mantawa da Allah da rashin bautar Allah da da nutsuwa cikin harkar rayuwar duniya su sun tuba daga wannan ko al-bakka'un wato masu yawan koke-koke da zarar ya wuce ya ana karanta alqur'ani yayi ta kuka in ya dau alqur'ani yana karantawa yayi ta kuka in a sallah ne ana karatu ya yayi ta kuka da dalili ko ba dalili yayi kuka na san shi kansa kukan akwai inda in an yi kukan kai da kanka ka san akwai dalilin kukan amma akwai inda aka yi kukan sai ka rasa me me me alaƙar ayar da kuka sai dan Allah ta yi ana maganar aljanna ka yi kuka domin kana ga kamar halin da kake ciki in Allah bai maka laifi ko wata kila za ka samu aljanna nan ba wanda ya sa kai kuka zuciyarka ta karaya kaga akwai dalili ko ana faɗar azaba ka tsorata ka firgita ka fashe da kuka wanda duk da dalili mutane za su fahimci dalilin da yasa kake kuka amma a zo ana ta yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu kuka nisa <laughs> wa kuka? eh me ah me alakar yas'alunaka anil mahid da kai kuka ko ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa fa talliqu wanda zai kabashir to sai zan sun shahara da wannan ɗayan su ma inda zai ji ana karatu zai iya suma zai iya suma to a wannan lokacin asma bintu abubakar siddiq da abdullahi bin zubair da irin su a muhammad ibn sirin suka fara musu inkari Ko wanda abin da kuke gaskiya sabon manzo Allah mu ji suna kama ba mu ji ana karatu ba sai na abubakar ya yi gaskiya haka na'am a yi kuka inda ya kamata ayi yi kuka amma a yanke jiki a suma wani ma ya sheke wato wani ma a ce ya rasa ransa saboda ya ji an cewa idan ba'uda su ilat ya ya faɗi ya suma ya mutu har ma ita asma bint yazid take cewa ni ina shakkar ma wasu wasu kawai yan da fara ba da gaske ba ya ce inda gaske ne mutum ya hau kan ginin kan tsororuwar gini a yi karatu ya faɗo a yi karatu ya faɗo kamar masu jazaba mu kaga gada ya yi jazaba ka taɓa aljihun su zai na gan ka ina ga jazaba ƙarya ce eh. ko in ya yi jazabar a cira masa allura ka a gani in bai kai duka ba To saboda haka an samu waɗanda a wannan lokaci sun sun zama suna da wannan ɗabi'ar amma duk da haka dai ba wani wanda a cikinsu a lokacin ake cewa da shi sufi a cikin wani akwai Amir ibn Abdullah ibn Zubair yana cikin su duk da mahaifinsa yana ja masa kunni akan haka ya daina zuwa cikin su ya daina shiga cikin waɗannan mutanen akwai irin su Safwan ibn Sulaym irin su Talq ibn Habib al-Anzi al'anazi irin su a sulami da sauransu suna cikin mutanen da suka shahara da wannan amma da haka ba a fara cewa wani sufi ba wani a cikin ƙarni na biyu to tafiya tana tafiya sai ma'anar da ta fara ɗaukan wani salo da ba maimakon ƙauracewa haram da karkashen duniya sai ta zan wani abu kuma daban ake so a nuna shi ne zuhudin sai zama hatta kai ma a haramta halal abin da yake halal a haramta shi a ce wato mutum ba zai zama mai cikakken mai zuhudu mai tsugudun duniya ba har sai ya mayar da matarsa kamar wanda mijinta ya mutu hatta hatta yaj'alu zawjatahu ka'annaha armala kamar da Malik ibn Dinar yake faɗa sannan sai ya zan yana bin yana bibiyar abincinsa a cikin bola tare da karnuka wato inda kare yake bi yana tsuntsuntar sauran abinci shi ma ya rika bi kare na kai sura shi ma kai sura suna wawasar loma akan bola sannan zai zama tabbas mai zuhudu ne kaga zuhudin an fara bashi wata ma'ana mai munin gaske ka watsar da matarka ba kai ba ita kamar wacce mijinta ya mutu sannan ka watsar da cin halal ka watsar da cin mai daɗi ka haramta wa kanka aka mai da wannan shine zuhudu kaga an koma rayuwa irin ta jahiliya قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم أرى الله am ala Allah abinda Allah ya saukar muku da arziki wanda za ku ci ku sha ku yi sutura sai kuma ku mai da shi haram Allah ne ya yi muku wannan izini ya ba ku wannan lasisin na ku haramta abinda Allah ya halatta ko kuwa Allah kuke wa ƙarya قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة wane ne ya haramta kayan ado da Ubangiji ya saukar bayansa? da daɗaɗan abinci da abin sha da ubangiji ya hore bayansa wane ne sai ya haramta wannan Allah ce qul lil ladina amanu bil hayati dunya asasan na mu'mine ne mu'mini ya ci a rayuwarsa ta duniya sannan ranar gobe kiyama ya zan shi kadai ubangiji ya kebace da wannan ne to sai zan an fara bawa wato zuhudu wata ma'ana karkatacciya har ta kai ga mutum ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa ya haramta wa kansa shi ma mai kyau ya haramta wa kansa abin sha mai kyau ya haramta wa kansa sutura ya ƙi shiga cikin jama'a ya ƙaurace wa jama'a aka samu waɗanda suka rika yaɗa wannan mummunar ma'ana ɗin cikin al'umma irin su manyan masu zuwa irin su Ibrahim ibn Adhan, irin su Malik ibn Dinar Bishr al hadi irin su Rabi'atul Adawiyya duk da cewa su waɗannan ta fuskar aƙida da su karkace sun kama wasu hanyoyi da za su nuna aƙida su ta gurɓace gaba ɗaya ba amma wajen fahimtar su ga wasu abubuwa kamar abin da ya shafi suhu dan sun karkace amma a game da aƙida to ba za same su suna cewa wani Allah ba ko su bi kirgis su kuma Allah ne amma kuma sun fahimci ibada ba daidai ba saboda asasan sun kaura cewa abin da ake kira ilimi ya tunda da zarar kaura cewa al'umma ka ƙaurace jama'a to ilimin ma ka ƙaurace masa tunda a cikin al'umma za ka zauna kai kara amma ka koma jeji cikin dabbobi kana rayuwa tare da su a can cikin sahara to kaga babu shakka kayi ban kwana da duk abin da ake cewa ilimi to a nan ne kuma shedan zai lallabo kuma ya makale wa mutum ya rika yi masa waswasi yana sa masa duk abin da ya ga dama na bid'a shi kuma yana daukar sa addini To a wannan lokaci ne irin su Rabi'atul Adawiyya suka bayyana. Wanda ta bayyana da da da da da, da, da wani abu da ta shahara da shi wanda ake suke kira al-ishqul ilahi. Wato bege na Allah, tana begen Allah. Wanda har ta kai ma a lokacin sun fara farta cewa ba sa bauta wa Allah don suna tsoronsa. Ba sa bauta wa Allah don suna faɗayin wani abu na shi. kawai dan yana Allah suke bauta masa in dan wutarsa ne to ya koda su ba koranta suke ba in dan aljanna sani to kare san kamar yadda wani yake cewa ya ubangiji in ina bautar ka ne dan kasa da aljanna to ka hana ni in kuma ina bauta maka ne dan kasa da wuta to ka jefa ni kaga wannan tsari ne ba magana ce da take cike da tarbiyya da ladabi ba ko baban mutum ai ba za ka yi masa baban ka ba za ka yi masa wannan magana ba ya baba kar ka dauka ina girma ba ka kana min wani ihsani ko wani abu kawai dai ni na na ga dama ne girma ka dan kana baba kawai kare kenan duk abin da yake yi maka na ihsani kai ka gwale shi duk wannan batu da Allah yake tai a a cikin alkur'ani na aljanna da abin da ya tanadar a cikinta na kayan daɗi da marmari da waye ya ce ya yi ta ne iddan bilbuttaki na yana ta wato kamar kai abunka duk da ya faɗa da kai faɗa duk ne sannan duk wanda tsoratarwa da ake bayarwa na wutar jahannama da abin da yake ta kai a gurinka wanda kake da mazhaba da al-ishqul ilahi duk ba ba ba ruwa kai wannan ba zai ikan cikin ka ba ba haka ji ruwa ba kaga wannan hanya ba hanya bace ta kwarai don annabawa ba haka suka zama ba sahabbai ba haka suka zama ba don mutanen kwarai na farko ba haka suka zama ba muna bauta wa Allah ya yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin bauta mana suke raghaban suna faɗayin abin da muke da shi na lada na aljanna wa rahaban da kuma tsoro da تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا suna tsoro suna kwaɗayi da haka wanda zai ce baya tsoro ba baya kwaɗayi ko meye ma a yi masa idan azaba ne shi a yi masa wannan ba ba za ta sa ya bauta wa Allah ba to wannan suka fara bayyana su ma a sannan kuma aka fara samun bid'o'i sun fara yawa kamar da ibnu taymiya yake faɗa ƙarshen zamanin tabi'ai bayan mutuwa irin su Hassan al-Basri da Muhammad ibn Sirin wanda sun mutu shekarar hijira ɗari da goma ƙarshen zamanin tabi'ai sai ya zan wasu bid'o'i manya guda uku sun bayyana da bid'atul ra'i da bid'atul kalam da bid'atul tasawuf waɗannan abubuwa guda uku sai suka fara kunno kai bid'atul ra'ayi waɗanda suke fifita ra'ayinsu akan nasi yace wannan bid'ar kuma ta bayyana a Kufa a cikin garin Kufa sai bid'atul tasawuf da bid'atul kalam ilmul kalam ilimin cece kuce da surutai marasa kan gado da suki burutsu sai suka bayyana su kuma a Basra a ƙarshen zamanin tabi'ai aka samu irin su Amr ibn Ubayd da irin su Wasil ibn Afa wanda asali da almajiran Hassan al-Basri ne amma suka balle aka samu irin su Ahmad ibn Ali al-Juhani almajiran Abdul Wahid ibn Yazid almajiran al-Hasan al-Basri wanda shi kuma yana da ilmul kalam shine farko wanda ya fara magana fil qadar kun ji ana bid'atul qadar wannan shi ya fara magana fil qadar a Basra sannan kuma shi ne farkon wanda ya fara gina zawiya a musulunci shi farko ya fara gina zawiya a kufa a basra to wannan ƙarshen zamanin tabi'ai waɗannan bidoyi suka fara suka fara bayyana to daga nan abu sai ya fara kuma gurin ƙasa har ta kai an fara samun waɗanda za su kirawo kansu sufaye ga wannan suna wasu suka ce abu hashimus abu hashim sufi wani abu hashim shine farkon wanda ya fara kiran kansa sufi ko suka ce a'a wani mutum ne ana kiran shi abdak ko abdul karim ko muhammad wanda ya rasu shekarar hijira ɗari biyu da goma suka ce shine farkon wanda ya fara sa wa kansa sufi shi kuma yana da aƙida irin ta shi'a yana da aƙida irin ta shi'a wasu ma suka ce zindiki ne sayyidina ali ne ya sa masa rigar sufancin shi kuma sayyidina ali manzo Allah ne shi kuma manzo Allah jibril ne ya sa masa to shi sayyidina ali bai ma haɗu da lokacin da sayyidina ali yake abin da ɗinsa Hassan al-Basri yana yaro kankani yana yaro kankani da wuce shekara biyar ko abin nan sannan Hassan al-Basri yana Basra sai na yana kufa kuma sai na ga 'ya'yansa, ga ga alu baitihi duk ya tsallake sai je dauko wani yaro a kufa ya sa masa rigar kaga wannan magana kusa ta shiga hankali ba in har wani abu ne na daraja da martaba ga manya manyan 'ya'yansa? su Hassan da Hussein duk da bai sa musu ba sai ya dauko hasan al-Basri duk da za ka san cewa tatsuniya ce wasu ka ce ai ta rigar sufancin farkon wanda ya fara sa ta Annabi Ibrahim ne wai lokacin da aka zo za a jefa shi wuta an yi masa tsirara da aka jefa shi shine jibril ya sa masa wannan rigar to ka ji asalin sufancin haka kuma inda aka jefa sufancin ce shi aka sa sawa shi kuma ya sa wa ɗansa ishaq shi kuma ya sa wa ɗansa yaƙub shi kuma yaƙub sai yi wa ɗansa yusuf laya da ita ya sa masa a wuya da aka jefa shi rijiya yana tsirara sai jibril ya zo cire ya sa masa ita to haka tai ta yawo tai ta yawo har ta zo annabi ya sa wa jibril ya sa wa annabi annabi ya sa wa ali ali kuma sai tsallako sai sai ya sa wa sarul basri shikenan sai ta tafi duk wanda ya rike abin da sai ya saka suna ta khirqa to duk hadisan da aka ruwaito na wannan malaman hadisi irin su Ibn Hajar al-Asqalani sai duk ƙarya ne ba wani hadisi da ya tabbata akan wata riga ko ita wani tsumma kirka ce wani tsumma ce duk wanda duk wanda ya rika a sufanci za a sa masa wannan rigar wannan ba gaskiya bane to ana haka sai aka kai lokacin da sufanci kuma ya rika shiga wani hali mai hadari ba batun yanzu gudun duniya kawai aka tsaya ba batun yawan ibada aka tsaya ba a'a har ta kai kuma yanzu an fara da'awar mutum na iya zama Allah lokacin da su hallaji suka fara bayyana su hallaji suka fara ɗauko wannan wannan aƙida ko suka fara yaɗa cikin cikin mutane irin su Abu yanzu al-Bistami Abu yanzu al-Bistami asalin sa Farisi ne asalin sa mutumin Farisa ne mutumin Iran ne saboda shi sufanci kamar yadda manazarta waɗanda suka yi bincike a cikin tarihin sufanci da suka gano wato sufancin da ya samo asali ne daga wasu gurɓatattun addinai daban-daban ya samo asali daga addinin mutanen China ya samo asali daga addinin mutanen Hindu ya samo ya ɗebo wasu abubuwa daga mutanen Farisa addinin mutanen Farisa ya ebo wasu abubuwa daga daga abin nan yahudanci ya ebo wasu abubuwa daga kiristanci wato nan waɗannan abubuwan su ne tsotsuwa da ƙarshe sufanci rika shiga aka rika shiga ana ana abin nan kun san wato mutanen mutanen China yadda bincike ya nuna an daɗe da samun akwai sila tsakaninsu da musulmi su kuma suna da wasu aƙidoji akwai wani abu da suke wani abu da suke kira attai tai tai din nan kamar Allah ne a gurin su to amma ba za ka kai ka sadu da tai ba sai ka bi wasu wasu matakai zango bayan zango ana baka tarbiyya ɗaya bayan ɗaya har ka zama ka haɗe da shi wannan tayi ɗin. Tarbiyya ta farko ka tsarkake ruhinka, tarbiya ta biyu ka yi tarbiyar jikinka ta hanyar azabtar da kanka da gujewa duniya tarbiya ta uku kuma ka riƙa karɓar dukkan wani saƙo na faɗi tashinka daga tayi to daga wannan lokacin za ku haɗe ku zama ɗaya to ga kula wannan ya yi kama da matakai marahil ahwal da makamar da su ba suke magana ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza kafin ka kai mataki na ƙoli wanda za ka samu alfana da suke ce fana'i kaga akwai kamaiceceniya mai girma a tsakanin waccan aƙida ta mutanen China da wannan sannan su koma addinin mutanen mutanen India mutanen India a babban manyan addinai da suka yi yaɗu a cikin su akwai addinin Buddha akwai kuma addinin Brahma addinin Buddha da addinin Brahma din duk kirkirarrun addinai ne wanda wasu mutane suka ƙirƙiro su suka kuma sanya musu wasu wata koyarwa mai tsaura ta yadda in kana so ka zama waliyi a cikin wannan addini to sai ka kakkaɓe duk wani abu na duniya daga cikinka shi yasa wanda zai zama a cikin abin nan babban mutum waliyi karɓaɓɓe a cikin addinin buza ko addinin brahma sai ya guje wa al'umma ya shiga jeji ya haramta wa kansa bacci wani ya yi takamar shekara arba'in bai bacci ba ko ya tsaya a tsaye na tsawon shekaru bai zauna ba ya zan yawo yake cikin dabbobi abinda suka ci ya ci abinda suka sha ya sha sauran wannan azabtar da kansa da zai riƙa yi kuma shi a wajensa shi ne ni'ima shi ne jin daɗi idan ya mutu to zai dawo cikin wani ruhi cikin wani kama mai wanda yake ɗauke da da jin daɗi da ni'ima idan kuma bai yi wannan ba ya mutu cikin saɓan shi wannan burama ko Buda to zai dawo cikin wata kama da zai azabtu ko ya dawo a matsayin jaki ko ya dawo a matsayin kare ko biri ko wata dabba da za a riƙa yanka ana ci wato zai dai azabta zai zai dawo cikin azaba to kaga wannan yana kama da yadda sufanci ya ɗauko batun haramta wa kai dukkan wasu jin daɗi na duniya. An tsakuro wannan ta'alim wannan koyarwar an shigar da ita cikin abin nan. Haka nan mutanen Farisa, mutanen Farisa sun tasirantu da da addinin mutanen Indiya, da Brahma da Buzanci. Saboda haka akwai almanawiya akwai azarrastiya dukkaninsu wasu addinai ne waɗanda suke da alaƙa da gudun duniya ko kuma halatta wa kai komai ka halatta komai komai zaka iya zaka iya yi ba haram to in kuka a cikin sufanci akwai abin da ya kama da haka in ka rika ka kai kai fana'i ka zama Allah to ko ba ma zai zai zai abin nan fa a'budu huwa ya'buduni fa ahmadu huwa ya'buduni kamar yadda Ibn Arabi yake faɗa da haka juna muke bautawa in gode masa ya gode mu in bauta masa ya bauta masa. haka yake faɗa a cikin khususul hikam fa ahmaduhu wa yahmaduni wa abuduhu wa yabudu za ka ga babu wani abu haram tunda waye zai haramta ma wani duk matsayin su daya ba wanda zai ba wani doka in zai ba shi doka to shi ma zai iya ba wa Allah doka za ka kaga kawai kowa ya abin da ya ga dama yadda ba za ka yadda za ka ce Allah fa'alu lima yurid shi ma fa'alu ne lima yurid abin da bai ke so zai to kaga akwai wannan addinin a cikin a cikin farisawa shine mazakiya, manawiya kuma su da suke haramta dukkan wani halal ma da jin daɗi almanawiya waɗanda suke da ilahun nur wa ilahun bulma akwai Allah wanda shine haske akwai kuma Allah wanda shine duhu duk wani sharri yana fitowa daga zulma ne Allah duhu duk wani alkhairi yana fitowa daga daga abin nan daga Allah haske wanda za mu zo batun batu akan wannan a cikin tafsirin suratu amma insha Allah eh? na'am kiɗa yana daga cikin abubuwan da domin wannan sama ɗin shine zauki abinda suke cewa sama wato ka ji wata murya mai daɗi ko ta kiɗa ko na wani waƙe wannan ya sa ka samu ahwal wato ka samu wani hali wani yanayi na narkewa ta yadda za ka narke gaba ɗaya ka fita daga daga daga yanayinka na ɗan adam ka ji ka baka jin ka kai ya zama baka jin wujudinka sai wujudin Allah wannan duk yana da alaka daga abin da aka samu daga farisawa din da kuma mutanen mutanen China wannan sama din to kaga akwai tasirantuwa da wannan haka nan kiristoci su ma suna da irin wannan addinin su shine rubaniyanci mutum ya haramta wa kansa yin aure ya haramta wa kansa jin daɗi ya shiga wani ya rayuwa mawuyaciya wai yana neman yardan Allah to kaga wanda ya yi tasiri da sufaye haka nan su kuma yahudawa wajen wajen mai da Allah ba wani abu ba wajen yi wa Allah gatsali su ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya yadu Allah maghluda ko Allah ya halitta ya gaji ko wani a cikin attaura kaga wani ya ce ya gamu da Allah a guri kaza to kaga wannan shi ma yi tasiri a cikin tafiyar sufayi shi yasa za a yi wa Allah gatsali ba tare da mutum ya ji wani abu ba yana ga wai isa ce riƙa ce in ka matsa ya ce maka shaqahat ne ya shaki ya shaki iska ne yasa yake yin yake yin wannan gatsari to kaga ashe sufanci ya biyo marahil daban-daban ya biyo matakai daban-daban wanda har ya kai ya zama gaba ɗaya ya fita daga ma yanayin musulunci gaba ɗaya ya zama wani abu daban dan yanzu akwai waɗanda suke ƙoƙarin su ce sufanci da ake yi abu ne mai kyau a daina sukar sufanci ibn taymiya ma ya yabi sufanci naga naga naga wasu mutanen Borno suna ta ƙoƙarin yin wannan yanzu ɗan rubuce rubucen su suna ƙoƙarin su nuna ai sufanci mara kyau shine sufancin da yake ya karkace hanya amma akwai sufanci gangariya wanda su ibn taymiya ma sun yabe su wanda ibn taymiya ko waɗanda yake caccaka har ma ya kafirta wasu su ne iyayen gidan sufayen yanzu to kaga ba yadda za a yi sufin yanzu ya ce Ibn taymiya ma ya yabe mu Ibn taymiya yana suka su hallaci duk wani sufi a nan a yanzu yana ɗaukan hallaci babban wali yana sukan su ibnu arabi duk wani sufi a yanzu yana ɗaukan su Ibn arabi babban wato wani babban wali ne ibn taymiya yana suka ibn ibn al-farid umar ibn al-farid yana suka ibn ibn sab'in yana suka irin su afifuddin al-tilmisani su sadruddin al-qulawi waɗanda duk wasu manya manya ne a cikin tafiyar sufanci duk wani sufi anan ya yarda cewa waɗannan su ne iyayensa to kaga ba za ka iya bugar kirji ka ce ibn taymiya yana yaba mana ba sai dai idan za ka saki hanyar waɗancan gaba ɗaya to da ka saki hanyar su kuma ka zama mu saboda haka mu ba za mu damu da ka kira kanka sufi ba inda za ka yi kira zuwa ga kitabu wa sunna mu ba sunan da ya dame mu ba ba wai dan ka ce ni sufi ba ne wanda da ya dame ya dame ni ka kira kanka sufi din ba ruwan mu in dai har za ka tsaya akan kitabu wa sunna ka yaƙi bid'o'i kuma ka yarda waɗancan da ka kira wa sufayi ka kira waliyai ba waliyan Allah bane waliyan shaytan in ka yarda da wannan shikenan ba ruwan mu ka ce ka ce da su kuma ka kakkabe wannan bidiyoyi ka daina ba wasu mutane wurin ka kuma ka ce sai da izinin ka musulunci ba ha-bukatar sai wani ya baka izini muna faɗar wannan da zarar ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to duk wani abu da Allah ya ce ai alqur'ani ka ɗauka kai tsaye duk wani abu da ya hana ka hannu ba sai wani ya yi maka izini ba ka je wani ya baka Allah ya ce ai istighfari in tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ubangiji ya abinda ya ayyuhal ladzina amanu kurullaha zikran kathira don Allah ya kira ka kai mu'mini ne ko ya kira ka ya ce kai kuma sai wani ya maka izini to daga cewa zo in baka izini ya nuna ba da Allah bane inna Allah ne daman ai kai tintini kana da wannan izinin haka bukatar sai wani ya baka sai yadda zai maka wasu sharuɗa wani sharuɗa kuma ba bukatar wani sharuɗa to banda kaza banda kaza idan ka sha taba ah, to ka sha taba zikirin ka ya rushe wannan shan taba wani abu ne daban laifinsa daban kana zikiri baka zikiri shan taba haram ne mu da ba mu ce zo mu baka zikiri ba mu muna cewa haram ce kaga ba ta da alaka da sai za a baka zikiri a haramta maka taba taba da man can da tana cutarwa Allah kuma ya ce wala taqulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ya nuna taba ba ta da kyau Ta ba haramun ce zaka ba buƙatar wani sai ya zo ya baka zikiri ya kuma shaddanta baka wani amma ba zai ce kaka sha giya ba ko ita giya ai ba matsala ita ba za a hana ka ba ta ba za a hana ka saboda kai duk abin da yake musulunci ba buƙatar sai an baka izini daman automatically da ka musulunta ko ka an haife ka musulmi ka tashi cikin musulmi daman akwai wannan izinin muka ce mu ban da addinin fir'auna ba mu taba jin inda za ka yi imani za ka yi aikin addini sai wani ya baka izini shi ne wanda ya ce amantu lahu qabla an azana lakum aku imani babba ku ah, to imani sai mun nemi izinin ka fir'auna imani za mu ba duk da an ce mu imanin nan saboda in har an yarda shi wannan abun musulunci ne ko kawai a yi wa mutane wa'azi a faɗaitar da su ba sai kowa ya zo an bashi ba an ce ka yarda kakkai kaza kakkai kaza ba a fita sai a idan ka musulunci ne da ba ai musulunci ba zo a fita in dai ka yadda in na fita ba musulunci na fita to ba musulunci bane ke saboda ga maganar da wasu ke ta kokarin yi cewa ibnu taymiya ya yabi sufaye don haka a daina sukan sufanci ko mu ce ba a yabi wasu ba a duk cikin tafiya ana samun wasu mutanen kirki daga baya a jinjingina musu wasu abubuwa da wasu faɗa ba muna faɗa irin wannan yanzu mun faɗa irin su Ibrahim da Adam irin su ma'ruful karfi irin su abu suleiman darani irin su salim da abdullahi tusturi eh in muka gangaro kasa irin su abdul qadir jilani irin su al-junay ibn muhammad sayyidul qaifa duk waɗannan muna cewa wato asali mutanen kirki ne duk da cewa ba za mu tsarkake su ɗari bisa ɗari cewa ba su da kuskure ba za su iya yin kuskure amma dai wannan tafarkin da ku kuke kai a yanzu ba a irin sane su ta za a kai to irin wannan ne ibnu taymiya yake yi sai a ce a ibnu taymiya ya da sufanci tare da cewa ko sufancin da muke yaƙa ba wai maganar ka zama mai tsoron Allah ba ko ka zama mai salatin annabi ko ka zama mai istighfari ko ka zama ba wannan muke yaƙa ba wannan wato miyagun aqida kamar ma batun bidiyo irin su maulidi da waye duk ba su ba miyagun aƙidu da suke cikin ɗariƙun sufaye na yanzu aƙidar hulul aƙidar ittihad aƙidar wahdatul wujud wanda duk littattafan yanzu duk littattafan tijjaniya wallahi in ta ɗauka ka ɗau littafin jawahirul ma'ani wallahi abin da yake ciki wani in ana karanta maka sai ka ce ba a ciki ake ba a ciki wallahi a gaya maka cewa masu bautar dan maraki Allah suka bauta Kada maganar maganar irin su abin nan ko masu bautar gunki su ma Allah suka bauta kenan kaga ba wani kafiri kowane addini ma musulunci ne ko kowane addini ma kai kai daidai ne kamar yadda kamar yadda Allah yake faɗa aqad al khalaiq fil ilahi aqaidan wa اعتقدت جميع ما اعتقدوه ataqaduhu wato mutane suna da aƙidu daban-daban game da Allah wani ya ce Isa dan Allah ne wani ya ce Uzair dan Allah ne wani ya ce dutse wani ya ce ruwa wani ya ce rana wani ya ce duhu wani ya ce haske ya ce to ni duk gaba daya aqida ta ce to irin waɗannan wallahi wallahi wallahi suna nan a cikin littattafan faida faida aqida ce batiniya tsantsa tsantsar aqida ce batiniya ka karanta istashhul albas ka karanta jawahirur rasail ka ga wasu maganganu ka karanta asirul akbar yadda ka ji sunan sunansa na asirul akbar babban sirri haka ƙananan ba a gaya musu wani cikin manyan su yake cewa da ni yace ai kuskuren da muka yi da muka bari jawabin ma'ani ya fito wallahi babban kuskuren da muka yi kenan da muka bari aka ga jawahir ai ba a bari mahjubi ya gaishe ba a bari mahjubi ya ci to kaga in har tauhidi ne kamar da suke kira shi tauhidi dan suna kira shi tauhidul khassa in har tauhidi ne abinda yake shi ne farko abinda ba ka ci koya musu falyakun awwala ma tad'u ilayhi an wahidullah shi ne ma farkon abinda ake so ka ga mutum to ya raka koyi kuma tauhidi kaga ne ba tauhidi bane saboda haka da mu muke yaƙa waɗannan abubuwa kuma ba inda za ku ce ibnu taymiya da waɗannan ya kafirta irin su ibnu arabi irin su al-hallaj irin su abin as-saharwardi al-halabi wanda aka kashe ala zandaka irin su abdul karim jili ya kafirta saboda wannan wannan aqida wanda yake da littafin al-islam al-kamil aqidar cewa Allah da wani za su haɗe ko wani zai iya shi Allah ya shiga jikinsa ko komai ka gani Allah ne yana cewa wannan aƙidar ta fi aƙidar fi Yahudu da Nasara zama kafirci don su sun takaita allolin cikin uku Allah ya kafirta su da kafara allazina qalu inna Allah salihu thalatha Allah ya kafirta su a kan wannan ina ga wanda zai ce kowa ma yana iya zama Allah to kuma wannan shine koyarwa a cikin littattafan waɗanda kuke girmama kuka ce sai mun yarda da haka rigimar da ake yi dan ka zo ka kawo min ibnu taymiya ya yabi waye ya yabi waye ya yabi waye cikin mutanen da kai kake jin cewa su faye ne to sai ka ɗauko abin da muke rikici a kansa ka kawo inda ibnu taymiya ya bai abin ni kuma zan kawo maka inda ya soki wannan abin haka wannan shine abin tattaunawa don na ga wasu mutanen Maiduguri sun yi wannan su tattafai ai ibnu taymiya ba ya da sufanci tare da cewa sun ki kawo abubuwan da yanzu ake ake yadawa a matsayin sufanci kuma ɗariƙun da suke jingina kansu da shi ɗariƙu ne ba tsahiya ba su ne irin maganganun su hallaji abin su maganganun su Junaid ibn Muhammad ba shi Junaid ibn Muhammad yake cewa ilmu na muqayyirun bil kitabi was sunnah ilmin mu wato abin nan adabai-bai yake da alqur'ani da hadisi to duk abin da zai fita daga alqur'ani da hadisi ba ba za ba mu yarda da shi ba Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa sautari wata fa'ida daga cikin maganganun mutanenmu tsufaye ta su a zuciyata amma ba na yarda da ita sai da shaidu guda biyu alqur'ani da hadisi Na haka in ibnu taymiya ya yaba ma waɗannan ba laifi yayi ba amma waɗanda kuke jinjina wa ya soke su ya ya kamata mutu. haka ba aka zo ka ce ibnu taymiya an zalunce shi ai wanda gani na ta ai an zalunce ibnu taymiya da aka dauke shi makiyin sufaye in kana nufin makiyin sufaye ku to ba zalunce shi ba kama ce ba makiyin su bane to na ka zalunce shi domin ba zai taɓa yadda da abin da to me yasa sufayen zamanin su suka yaƙe shi sufayen zamanin su Abu Nasr al-Manbaji Abu Nasr al-Manbaji babban sufi ne a zamanin yana girmama yana girmama irin su Hallaj ba sa da miki gidan Ibn yana daukar Ibn Taymiyyah babban aduwin sa yayi sa'ayi yadda zai ga an kashe ma Ibn Taymiyyah gaba daya an kauda shi daga gurin kasa bai yi nasara ba to inda Ibn Taymiyyah masoyin sufaye ne irin wanda kuke magana ai da ba abin da zai sa na Abu Nasr abin da Abu Nasr al-Manbaji duk da Ibn Taymiyyah da wasu suna ɗaukan abu nasrul mambaji din nan wani ami ne gama garin mutum ne da kawai dai aka cusa masa abin ba ma ya fahimta shi yasa yake bakar adawa da wanda yake bayanin gaskiya saboda shi ba fahimtar inda abu ya sa ka sa akwai irin waɗannan an cusa musu abin kawai an ce gashi dan ku ke san Allah ne san manzon Allah ne za ka ta bakar adawa an kuma koye wasu littattafai a cikin ranta musu a yadda muke karatun nan ba ma ba ma rufe wani abu duk abin da muka zo duk wani baki da muka zo ta kan zamu fasara shi zamu fasara shi ba wani abu da muke tsallakewa kuma littafin ibnu taymiya ne kuma ba wani littafi da ibnu taymiya zai da zamu ce wannan littafin ba wato muna jin tsoron mu karanta mutane babu shi sai dai ko mu ce wataƙila ya yi tsauri ba lalle ne ilimin da yake ciki a fahimta ba saboda zai kutsa cikin wasu ilimin muka zai zo na magana usul usulun fiki ya matsa a cikin kaga jama'a irin dandazo haka ba su mace mai wani usulul fi ana mutlaq muqayyad khas am ba zai fahimci wani alqiyas shumuli alqiyas istisna'i ba zai tare fahimci wannan ba ba wai dan abin ya fi karfin a fito a faɗe shi bane saboda muni ba kullum kira muke littafan da muka ce akwai barna a ciki ake ganin laifi muke to a ɗauko su sai a karanta wa jama'a ko a ce gashi abin da ake cewa laifi ne gashi yanzu ina laifin yake a ciki a ɗauko a karanta da can shekarun baya akan dan karanta irin su yaqutul farida yanzu ita ma koyi ta wallahi ba ba a fito a karanta a ce ku sa darasin ta a rediyo ni yanzu ba zan ki ka sa ka sa darasin nan da a rediyo ba sai dai kai ka ki amma ni ba zan ki ba to mutum ya dauko yaqutatul farida ko wani abu ya zo sa ya karanta a sa a rediyo za a ji abinda muke faɗa ba a so mu faɗa shi mai yaqutatul farida yake faɗa to anan ibn taymiya yana koro mana batun asalin wannan sunan da yadda aka yi ta ba ba da kai kawo wajen ma a tantance asalin sunan ina ma daga ina ma ya fito yasa wani malami ya ce to kaga ko dai wannan nuna cewa abin nan baya da wani asali mai kyau shi yasa ake ta boye boye ko ko a'a saboda rashin tushe guda daya shi yasa kowa ya iska ya faɗa abin da yake ko dai saboda asalin ba kyau shi yasa da ka zo sai su bagarar da kai wannan ba zai bagarar da kai ya ce ai asalin mu kaza ne wannan ba ya bagarar da kai wancan sai ka samu maganganu da yawa ka rasa ma wanda za ka riki ko kuma a ba ma asalin kaga kowa ka maka mai ki yace wa sara aidan ismul fuqara ya'ni bi ahli suluk aka zo ana amfani da kalmar fuqara ana nufin masu suluki irin waɗanda suke masu zuhudu masu ibada su ne masu suluki wa hada urfun hadith ce to wannan sabuwar al'ada ce wato ba a santa a da can ba shi ne zai zo yi magana kan shi fakiri ko sufi ko mai wadata a cikin suwa za a fifita fakiri mai haƙuri ko ko a'a mai wadata mai godiya to zai zo kan wannan matsala domin suna kawo ta domin fifita kansu da haka suke lazimta wa duk wanda zai bi tafarkin su sai ya sai ya zama matalauci cikakke wanda zai bi tafarkin sai ya zama shi yasa suke kiran kansu al-fuqara <coughs> Nuna mu na yanzu har ko wannan suke dan samu wani abu duniya. Kaga a sufancin ma kawai suna dai suna dai kawai hayaniya ne. Amma in za a yi sufancin ai a daina cin a daina cin mai daɗi a bar mana mu ci. A daina hawa mai kyau a bar mana mu mu hau. Mu hukunci ba a daina sa sutura mai kyau ana fariya da ita a bar mana mu mu sa. wannan ne ya daidai da tsufancin da kuke ƙoƙarin ku jingina kansu da shi ne asalin waɗanda suka fara batun tsufancin ko ake jingina tsufancin zuwa gare su haka suka yi wani ya ya ya abin nan ya ya ya ga wani ya shiga tsufanci ya tambaye shi idan za ya ce kasuwa ya ce to kai wannan baka dace da sha'anin mu ba ai wanda zai ba harkan ba zai je kasuwa ba to zuba ma kasuwanci ba rigima ake da su wajen harkar siyasa ce wanda ce ka ba wasu wani ka hana mu mu ba za a ba mu ba ah, kai sufi kai sufi ya kamata a hana ka domin tafarkin da kake bi shine tafarkin gudun duniya Ibrahim ibn Adham ubansa sarki ne mai sarauta ne amma ya gudu to kai kuma rigima kake wai an san ma wani kai ba a san maka ba ko ko an san ma wani da yawa kai an baka kaɗan wanda su a wurinsu ba batun kasuwa ma kasuwa ma wannan ba za ka je in kana son ka ga sufancin da da duba iya ya din na gazali ba su ne wanda suka rungumi sufancin daga baya ba to ka duba iya din har falalan yunwa ake fada falalan ka zauna da yunwa ko amma kai ana rigima da kai akan an ci an baka kada kai da ishe ka ba an ba su wani miliyan goma ko an ba mu biyu kaga miliyan goma miliyan biyu din da aka baka ta kore ka daga sufanci in aka dau sufancin aka auna aka auna ka da shi to wannan miliyan biyu da karba ta kore ka daga ciki ka daina rigima akan abin da ba kai tuntuni korarre ne kawai in za ka yi sunna ka zo ka yi ka watsar da wata bid'a sai ka rayu cikin jin daɗi za ka sa mai kyau za ka ci mai kyau za ka yi sana mai kyau kuma duk kana jin cewa daidai kake yi ba wanda ya ce laifi kake sai a sunna dan ka ci mai kyau ka sassara mai kyau ka hau abu mai kyau ka yi gida mai kyau ka auri mace mai kyau duk wannan ba wanda zai tume ka da cewa ka yi laifi a sunnance amma a sufance in kai haka to sufancin kawai ka mai da shi wata wani sayan board ne dan ka tara kuɗin jama'a amma ba sufancin ne ka yadda da shi ba Allah madaukakin sarki ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi عز وجل